wurin ta zama raka'a biyu ba eh, bai samu wannan rako'in guda biyu ba samun juma'a daban cikakkiya ladan juma'a da kuma samun raka'a biyu ta juma'a daban ka san mutum ya samu cikakken juma'a wanda hadisi ya zo da shi na cewar mutum ya samu wannan juma'ar ita ce wacce ike Allah zai gafarta masa tsakanin waccan juma'a da wannan to sai ya zo ba ya riga liman zuwa kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisi mun yi shi a bulugul maram ya riga liman zuwa ya zo ya nafilar da Allah ya kadarta zai yi ya zauna kuma yana jira liman liman ya zo kuma ya yi shiru ya shiru bai yi wata magana ba liman ya zo har ya hudu ba ya gawa bai yi lagawa ba kuma to irin wannan shine ya samu cikakken ladan juma'a amma wanda ya zo liman ya riga shi zuwa ya samu juma'a liman ya riga shi zuwa ko da bai fara hudu ba bai samu cikakke juma kamar wancan na farko ba balantana wanda ya liman har ya gama hudu ba balantana wanda ya an fara sallah an tayar balantana wanda ya ya samu raka daya to balantana wanda kuma bai samu ma raka ba shi wannan amma bai samu wannan amma wanda ya samu raka daya ya samu wannan raka zai karo daya ne akan wannan amma ba zai ce ya samu cikakke juma'a ba ce mai ladama amma wannan raka daya zai karo akan wannan ta juma'a din tunda sallar juma'a raka bi shi eh na

an jiya za a yi haɗu matarsa <laughs> za a yi wani mace ya haɗa yanwa guda biyu ga shirin a can yana cewa bakwai kasan guda 24 ne wannan abin da ya sa yadda karatun yake yadda za a gane yadda za a gane shi wayancan da na lissafo yi dama na faɗa matan da suka haramta mutum ya aura gaba ɗaya guda 40 ne 24 wato haramci na ta'abidi na har abada har abada kai da su ba za ku yi aure ba sha shida su ne wani abu ne arili ke ike arralowa ba za ka aure su ba amma wannan arilin ya gushe za ka aure su to wannan tana daga ciki domin ai mun faɗi wancan sha shida ba mun guda 24 na faɗa wanda yake na haramci har abada saboda wanda ya tambayar ya shafi nan ne yawa wancan dama ya za mutum ya auri mace kuma ya auri wata ai ba a haɗa mace duk inda akwai wata ka'ida ka gane suna faɗan cewar duk inda mata guda biyu suke da ɗaya namiji ne haramun ne su aure to kai kuma haramun ne ka haɗa su guda biyu a gidanka din da mata guda biyu da ɗaya namiji ne a cikinsu haramun ne su aure to kai matan guda biyu haramun ne ka haɗa su tare a gidanka kamar yanzu wannan da ka faɗa mace da ƙanwata kaga da ashe wanta ne ya za ya aure ƙanwarsa ko ya za ya aure sa to sai suka zama mata ne guda biyu da ƙanwata to kai kuma haramun ne ka haɗa su a gidanka shi sa suke in ka rike wato fa iyai suna faɗan irin wannan ƙa'ida da in ka rike yafi sauki yadda zaka gano hukunci din nisan sa duk inda mata guda biyu suke da ɗaya namiji ne haramun ne kai su aure to kai kuma matan guda biyu haramun ne ka haɗa su a gidanka amma suka ce banda waje uku banda mace da matar ubanta da matar eh, banda mace da banda mace da matar uban mijinta banda mace da yan mijinta banda mace da baiwarta eh zan maka bayani ka gane banda mace da uwar mijinta banda mace da 'yar mijinta banda mace da kuma baiwata ma'ana mace ce bazawara tana da miji ya mutu da ya mutu mijin nan kaga dan mijin nan 'yar mijin nan ai ita ce ya take aurinta su bi mata ne ko to da namiji ne fa dan mijinta ai ba zai aure ta ba to kuma wannan 'yan mijinta ce to kai zaka iya auro wannan matar ka auro waccan 'yan mijin nata wancan da ya gabata ka haɗa su shine banda waje uku fiqhu ne yana da zurfi gane irwar amma yana da kyau a rike kaga ka hada mace da yar mijinta da ya gabata haka ka zaka iya hada mace da uwar mijinta da ya gabata ba mijinta ne wancan mai da namka wannan misalin to ita kuma na biyu mace ce mijinta ya mutu ya batta ta amma uwar wannan mijin tana nan to zaka iya auro wannan mata ka auro uwar wancan tsohon mijin ka hada su kuma a gidanka haka banda mace da baiwarta mace zaka iya auren mace ka auri kuma bai wata ka hada su wanda in mace tana da bawa ba zai iya auren ta ba haramun ne amma mace tana nan ga bai wata to zaka iya auro mata kuma ka auro ka so baiwar ka hada su a gidanka kai sun hadu tare shine yake cewa bana baiti ne ma a juhuri ke faɗa ko wa jam'u mar'atin ma'a ummul ba'ali aw bintahu aw rika hazu hilli akwai maganar baiwa ko da yawa jama'a da suke tunanin kuma hmm. hukuncin baiwa babu shi yanzu eh. baiwa ba eh, a gaskiya ba haka bane za a iya samun baiwa me yasa za a iya samun baiwa saboda daman ina ake samun bawa inda aka yi yaƙi na ɗaukaka kalmar Allah na musulunci yaƙin wanda yake mutane su ce ba za su ba ku yi musuluncin ku ba za su yaki ku akan musulunci ku yaƙi da su to in kuka samu nasara da su ƴaƴansu da matansu duk bayan ku ne haka Allah ya shar'anta to anan ake samun bawa to sai Shehu Usman dan Fodiyo ai wannan yaƙin yayi ya yaƙi ne don ya ɗauka kalmar Allah da wanda suke ganin ba za a yi musulunci ba aka samu bayan kuwa to wa'annan bayan duk da an daina yaƙin mutukar bawa da baiwa suka haɗu bayi za su haifa ko kuma kai ɗa ba ka da kuɗin da za ka auri ya ba kai haƙuri ka saɗaka da baiwa ka auro baiwa duk abin da baiwa ta haifa bawa ne na ubangidanta ne daga nan aka samu bayi har yanzu za a iya samu bawa inda zamanin tsakanin da shi wani shekara nawa a haka yake to ga bayanin yadda yake sharif na na a mu muna magana abinda Allah da annabi suka ce United Nation kuma ba ruwanmu da abinda suka gani abinda Allah da annabi ya ce shari'a mu ba ruwanmu da wannan United Nation kai ne ma ka san su mu ne na a mace da yar mijinta eh dama yar kishiyar ta waccan ba dama mana tunda ba ita za ta haifi yar ba bare aura eh shine yar mijinsu zama yar kishe ta wacce ta gabata amma ba ta yanzu ba ka gane kuma bashir na'am a rufe magana a ah, au baka gane ba o oh, eh amma dai ka tambaye ka to ta fita eh boye dama ba zai yi mutum ya auri mace ya auri kanwata kuma amma fa ya auri macen ya sake ta ko ta mutu zai auri kanwata shine wanda arali din yazo in wani aralin ya kauce za a iya aure mutum ya auri mace ya sake ta suka rabu in saki uku ne ma batti kamar da bakiya suke faɗa zai iya ana fita da kayan wannan ana shigowa da wannan ya halatta eh, ya halatta in ko ba saki uku bane to sai ta gama idda ya auri mace ta gama idda ta ko an wata wannan halak ne Shara ba ta hana ba ware da gaske to balantana ma kuma a ce rasuwa ta yi in ta rasu kuma wannan daman kana ma kenan hmm. wallahu alam alhamdulillah za mu ci gaba da karatu hadisi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 a shawwal karshen daga shawwal zulqada da kuma goma zulhijja wannan shine miƙati wanda yake zamani miƙati makani kuma to shine muka yi wannan karatun hadisan nan guda biyu na wancan satin wanda shine gashi hadisin da yazo wa Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yake cewa Allah ya kara jagare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakata ga mutanen Madina Zulhulaifa shine miƙatun su mutanen Sham kuma Juhufa mutanen Najd karnul Manazil mutanen Yaman Yalamlam yace wa'annan miƙatin na wayannan mutanen ne da wanda ya zo ta wa'in nan wanda ba 'yan garin ba ga wanda yake nufin haji ko umra wanda yake kuma koma bayan wa'in nan to daga inda ya fara sa ma'ana wanda ya riga ya baro miƙatin wa'ancan mutanen yana baya balantana ya je ya ɗauko daga miƙatin tunda yana kusa da su shi kuma maka tana gaban to daga inda zai fara wannan tafiyar tasa daga nan zai yi harama kawai da haji ko daga zai harama da haji ko umra ce hatta mutanen maka za su yi harama da haji ne daga cikin maka ba sai sun fita daga maka ba muttafaqun alaihi amma wannan haji ne zai mutanen maka za su iya haka amma umra in mutum zai ɗauki umra to sai ya fita daga cikin maka ya je a karabul hilli wanda mm, hillu da yake mafi kusa can zai je ya ɗauko umrarsa shi sa ake zuwa tan'im wanda ake ce masa masjidi aisha eh, ainihin sunan masallacin da farko masjidi faduma ne ta kuma ba sai da tana Fadima yar manzo Allah ba a wata faɗima ce da take wajen take garar baki ga duk baƙin da suka zuciya take musu garar baki ta yi musu goma ta arziki sai ake cewa wajen masjidu Fadima wadi menene na mata sunan wurin to shi wannan musulmi ji faɗi ba to kuma da sai manzo Allah ya zo aikin haji za a koma sai Aisha ta ce ya Rasulullahi kowa zai koma da haji da umra ni in koma da haji ban yi umra ba manzo Allah sai ya zauna ya sa dan uwanta eh, abdulrahman dan sayyidina Abubakar yace ya raka ta tan'im ta je ta dauko umra ta zo ta umra ita ma ta koma tana da haji da umra mm. to saboda zuwan sai Aisha ummul mu'minina to sai ta rinjaye aka zuba sunan masallacin masjid Aisha mm. eh saboda wannan ne sababin ake cewa masallacin masjid Aisha wa eh, hadisi na biyu yake karba yace ce ya fitar da shi daga sayyidatina Aisha Allah ya kare da gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wakata ga mutanen Iraq za ta irkin Abu Dawuda ne ya rawato da sai asalin sa a Muslim ne daga hadisin Jabiru sai dai cewar mai riwayar hadisin yayi kokonton cewar hadisi ne marfu'i ko mauqufi amma a cikin sahihu Buhari ya rawaito daga sayyidina Umaru cewa sayyidina Umar shine ya wakata wa mutanen Iraq za ta irkin ba annabi bane eh sai na umar ne yayi yawa amma wajen imam ahmad da wajen abu dawuda da tirmizi daga abdullahi dan abbas cewar annabi shine ya wakata ga mutanen gabas al'aƙiƙa shi shine wanda yake miƙatin mutanen gabas duk wanda ya to daga nan wajen to shi ma anan ne zai miƙatin sa to wannan hadisan guda biyu a nan muka tsaya a karatunmu na wancan satin za mu tashi karatunmu na wannan satin wana dai malam ya yi wancan babin ne don ya nuna cewar ga miƙati miƙatin mutane kuma da duk nan da ya faffaɗa kowa ga irin miƙatin sa ga ta inda ya to ga inda zai yi miƙatin sa kuma daga ba dan garin garin su yana kusa da wani gari da za a yi miƙati ga shugaban bayanin da na yi wancan satin kamar wannan eh, mutanen iraki din da ya sa musu ta irkin ai sun kaiwa sai na umar kuka ne cewar <clears throat> kamar da ya zo a buhari cewar in suka ce za su koma miƙatin mutanen yamal ya lamlam to ya yi musu ya bauɗe daga hanyar su za su sha wuya akwai mashaka to sai na umar sai ce zo su dinga ɗaukowa daga ta irkin shine ya sa musu ta irkin ya zama shine miƙatin su to mazalla kuma ya faɗa wanda ya to daga ko ina yake to daga wannan miƙatin zai to in kana garin mutane to kai ma hukuncin ka hukuncin mutanen garin ba zai yiwu ka ce kana madina ga zulhulaifa ka ce a kai mutumin masar ne ko mutumin yaman ne sai ka je ya lamlam a tunda kana madina hukuncin mutanen madina yana kanka yawa to shine babin daman da ya shi hadisai guda biyu yayi akan miƙati zamu shiga wani kuma babu insha Allah <clears throat> mala yace babu wujuhil ihrami babun fusakun yin harama da hajji ma'ana abinda malam ibn hajar yake nufi ma'ana ashe hajin nan ba fuska ɗaya ba ne. hajin iri iri ne to hajin duk iri irin hajin ya tattare shi gwaninta ta ibn hajar Katsalani sai tattare a hadisi guda ɗaya ya maka bayanin kowace fuska ta yadda ake harama da irin kowane haji domin haji iri uku ne haji iri uku ne wanda za mu ji kuma a wannan hadisin akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i ifradi shine mutum ya harama da hajji shi kadai ba tare da umra ba shine ifradi kirani kuma mutum ya harama da hajji da umra tare baki ɗaya ba tare da ya cire harami ba Tamatu'i kuma mutum ya harama da umra a cikin kwanukan hajjin ya zo ya umrarsa ya sauke ya cire haraminsa da an zo fita haji kuma ya ɗaura haraminsa ya fita haji shine tamatu'i. yau shine tamattu'i abin da samu ake cewa tamattu'i din ai ma'ana daga tamatta'a ne ya ji daɗi wannan wai jin daɗin da mutum yayi yayi umra ya cire sa. kuma duk abin da aka ce mahzuratul haji ya halatta yi. to wannan jin daɗin shine ake ce tamattu'i a wayannan guda uku guda ɗaya ba za ka yanka ba amma guda biyu duk ka yanka ifradi mutum yayi ba wani yanka a kansa sai dai in yayi niyyar yin tabarru'i ta ɗau'i ya yanka sabida Allah wannan yana da kyau yayi in ko bai niyyar yin bai yi ne yin wani a hada wani yanka ba to ba wani yanka akan sa in ifradi amma in ya kira ni zai yanka me yasa zai yanka saboda ya hada haji da umra a gwame tare idan ya tamattu'i kana ma kenan shi tamattu'i daman kana ma kenan ya yanka wanda shine aya ma ta yi nassanta da shi ko wa man tamatta bil umrati ila al haji fa mastaysara min al hadai to abin da ya sawaka daga hadaya mutum ya yi tamattu'i ya ɗauko umra ya zo ya ji daɗin umran nan ya yi umra kai ya gama ya cire harami ya ji daɗin cire harami na ya yi abubuwa da aka hana to kuma za a fita haji kuma ya sa harami ya yi niyyar haji wannan shine tamattu'i za mu ji a hadisin nan kuma kowane ya yi bayanin sa inda ƙarin bayani sai insha Allah an Aisha radiyallahu ta'ala an ha qalat kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatul wada'i faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajji wa fa amma man ahalla bi umratin fa halla inda qudumihi wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a al hajji wal umrati fa lam yahillu hatta kana yawman nahari muttafaqun alaihi an kabo daga sayyidatina Aisha Allah ya kare da a gare ta ummul mu'minina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu nisfa dinakum an hadhihi al-humayra ko min hadhihi al-humayra ko manzo Allah yana cewa ku riƙe rabin addinin ku daga wannan efar yarinya manzala abin da yasa manzala sallallahu alaihi ya faɗa haka yake ko mun girman ta ma annabi zai iya cewa kowaye ma yaro to amma sai da tana Aisha san da manzala ya Fatima shekara ta 18 ko 20 bata kai ba amma tun rabin addini ta san shi saboda kusantar ta da annabi eh, yadda annabi ke santa amma an tambayi manzala wa ka fi so ya rasulullahi a duk mutane yace Aisha mai tambaya yace a daga maza nake tambaya yace Abuha babanta kuma Allah ƙara yadda a gare shi kuma tana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisai da yawa daga manzo Allah sama da dubu ko wanda na sha faɗa sahabbai guda bakwai ne suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzo Allah to sai da tana Aisha tana daga ciki ne ta wajen dubu biyu ne ma da wani abu to ita ce ta ce kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada'i a hajjin shekarar hajjin bankwana manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yaushe ma aka fara da aikin haji shekara ta takwas daga hijira wasu suna can shekara ta shida amma dai mafi rinja shekara ta takwas daga hijira manzala da ya hijira ya zo Madina ba a farlanta hajji ba ma'ana ba wajibi ne haji akan dukkan musulmi ba sai da aka shekara ta takwas daga hijira aka farlanta haji Manzala ya shugabantar da sahabinsa mai girma ah, ah, wanne ne namun sunansa in ya zo mun zan faɗa sahabi ya sa shi je zama shine amirar hajji aka fita aka je ake haji a shekara ta tara daga hijira manzalla ya sa sayyidina abubakar shine amirul hajji aka fita aikin hajji to shekara ta goma daga hijira manzala a wannan shekara ya aikin haji kuma abin da yasa ake ce masa haddacin wada'i saboda manzala ya yi sallama da halitta baki ɗaya domin a hudubar su a ran arba yake cewa la'alla lamtarauni rauni ba da kuma haza ce da Allah ba za ku kara ganina ba bayan wannan shekara Mandala ya yi wada'i da halitta baki daya kuma haka ike da manzala ya dawo watanni ne manzala a shekara ta goma daga hijira zulhaji da ya dawo shekara ta sha ɗaya ta kama muharram safar rabi awal manzala ya wafati wata uku tsakani wata biyu ma da rabu manzala shine hajji ake ce hajjatin wada'i hajjin bankwana domin manzala da zai fita ita kadai kuma hajji ɗaya manzala yi kamar da na taba gaya mana hikimar da yasa manzala hajji ɗaya yi saboda tunda manzala ya hijira ake hajji a musulunci ba a yi hajji daidai ba sai shekara da manzala ya hajji kamar yadda na faɗa saboda laraba suna caccanja watanni na taɓa mana wannan isa anan ko suna caccanja watanni saboda yaƙi da suke a shirin hurumin nan guda hudu tun zamanin jahiliya da suna da watanni guda hudu na alfarma wanda ba a yaƙi a cikin wannan watannin to in watan ya zo ba su da dukiya ba su da abinci suna so su je su yaƙi sai su ce to mun ɗauki wannan watan mun tura shi gaba mun jawo na gaba mun da shi baya kamar misali kamar da na bada misali a wancan muharram wata ne alfarma muharram ya zo suna su siyaki sai su ce to mun dauki muharram mun mai da shi safar mun dauko safar mun da da shi muharram sai su fita siyakin su to idan safar din ya zo maimakon su ce kuma to muharram din nan da muka da da shi yanzu shine wannan ya zo ba za a yaki ba to kawai sai su dora lissafi kawai shine rabi'u awal rabiu sani kuma shine na gaba kaga sun tawaye wata ɗaya a cikin shekara to haka suke ta shi sa watannin duk a hargitsa suke har sai da manzala shekara ta goma daga hijira ta zo Allah ya yi annabinsa wahayi cewar tofa hajji ya zagayo yanzu baɗi sai na abakar ya riga ya fita manzala ya aiki ya tafi da shi ya tura shi ya bashi sako da zai je faɗa cewar ya je mutane hudu ba kuma cewar daga wannan shekarar ko da ke sai da ya tura sai na Ali ya faɗo wannan magana ya tura sai na abakar da shi na Amirul Haji da abin da zai hudu ba ga al'umma to kuma sai wahayi ya zo manzala Allah ya ce to watanni sun dawo daidai yanzu wannan zulhajjin da ake ciki to in ya wuce muharram ya zo to muharram ya dawo daidai dinsa. an tafi a daidai muharram yana daidai safar yana daidai rabi awwal rabi sani jumada lawal jumada sani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqida zulhajji yana daidai Allah ya ce da annabin to wannan shekarar da za ta zo zaka fita ka je kai haji manzo Allah ya ce to ya aika duk wanda yake so ya ga da aikin aikin haji ya fito zan je ne aikin haji na yana cewa nima na suka ku riki ku daga wurina manzalla ya fita kuma malamai a malaman tarihi suke faɗa manzalla ya fita ran 25 ga watan zulhajj irin wannan watan yau saura sati ɗaya daidai da rana ita yau ne 25 ga wata to irin ranar da annabi ya fita ran 25 ga watan zulhajj annabi ya fita sallallahu alaihi wasallam bayan azhar yayi azhar a Madina raka hudu ya fita zulhulaifa ya harama anan akai kuma asar raka'a biyu saboda an riga an shiga tafiya to ran 25 manzo Allah ya fita to ita ce hajjatul wada'i manzo Allah yake cewa hajjin bankwana ya je ya haji ya bankwana da halitta baki daya zamu ji da a wannan babin na haji duk zai kawo hudu ba gaba ɗaya da annabi ya ba a wajen filin to shi sa ake ce mata hajjatul wada'i sai da tuna Aisha take cewa mun fita da manzo Allah shekarar hajjin bankwana famin na man ahalla bi umratin tace a cikin mako wanda ya harama harama da umra kawai da umra ya harama wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin akwai wanda ya harama da hajji da umra wa minna man ahalla bi hajjin akwai kuma wanda ya harama da hajji kaga anan duk wayannan hajjin guda uku da rafa ya fito na da take cewa famin man ahalla bi umratin akwai a cikin wanda ya harama da umra kawai wanda zai tamattu'i kenan zai harama da umra in ya je umra ya sauke kuma haraminsa harama da hajji kuma sai da za a fita ran takwas ga wata kaga wanda zai tamattu'i kenan nan shine zai harama da umra ya sauki haramin san an gama umra bayan kuma ko goma ne ko jibi ne ko bayan kwana goma ne za a fita haji kuma sannan ya harama da haji kaga wannan yayi tamattu'i wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin ce a cikin mu kuma akwai wanda ya harama da haji da umra kaga wanda yake kirani kenan wanda zai kirani kenan ya harama da haji ya goya umra a bayan hajin nan wanda ya harama da um-, da haji da umra wannan kirani kenan wa minna man ahalla bi hajjin tace a cikin mu ko akwai wanda ya harama da haji kadai kawai to wannan shi kuma wanda ya harama da ifradi kenan wanda ya harama da ifradi kenan wanda shi kuma haji zai kadai ba tare da umra a ciki ba tace wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hajjin tace ce Allah shi kuma da haji ya harama sallallahu alaihi wasallam manzo da haji ya harama zan yi bayani in na gama hadisin insha Allah ya manzo da domin kirani yayi wai suna cewa ifradi saboda ganin wannan hadisin amma kirani yayi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya aka manzo ya koma kuma kirani yace fa amma man ahalla bi umratin tace amma wanda ya harama da umra fa halla inda qudumihi to da yaje maka ya gama dawaful qudum yayi sa'ayi na umra yayi sai sai fa halla sai ya zawo halli ma'ana ya cire haramin sa duk abin da aka hana kuma wanda ya harama kai yayi shi kuma zai yi abin sa tunda da zaman yayi umra harama ne da umra kaga tamattu zai yanzu a fita haji kuma ya harama da haji eh ce wa amma man ahalla bi hajjin wanda kuma ya harama da hajji mai ifradi kenan au jama'a bainal hajji wa umrati ko kuma ya hada hajji da umra mai kirani kenan falam yahillu su ba su yi ihlali ba ma'ana ba su halatta da abubuwa ba hatta kare yawmun nahar har sai ranar babbar sallah yawmun nahar ranar soke ra umi kenan shine ranar babbar sallah an je an yi arfa an dawo kuma an fito ran sallah an zo an yi jifa an yi aski to sannan su kuma suke ihlallu to kaga wannan wanda ya kirani kenan wanda ya kirani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wannan hajjin guda uku ifradi kirani wato tamattu'i manzo Allah sallallahu alaihi yayi harama wato da ifradi da farko manzo Allah da farko da ifradi ya harama saboda yayi harama da hajji ne kadai a zulhulaifa da ya zo ya shigo kuma ya shigo maka kafin ya dawafi sana haji wanda na kudumi da kudum manzala sai ya irdafin umra a cikin wannan kuma shine ya hada yayi umra yayi wannan dawafin nasa na umra yayi sa'ayi na umra ya zauna da haramin sa a jikinsa kuma aka fita aka je aka yi aikin haji shi za manzala kirani yayi me yasa Manzala ya haka sallallahu alaihi wasallam manzalla yayi haka ne ta shiri'i ne yazo bayan Manzala ya riga ya haraba da hajji ifradi tashri'i yazo tashiri'i ma'ana Allah ya shar'anta a yi don manzan Allah ya nuna halaccin bayan ka ɗauko harama da hajji ka iya goya umra akan wannan saboda manzo shari'i ne Yau sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah yake cewa lawustaqabaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadaya da abinda na fuskanta daga lamari na shi na bawa baya to ni ma da banyo harama ba da ni ma da da haji da umra zan yi harama da umra zan fara yin harama sannan yi haji da manzo Allah ma'ana ta matu'izai. amma ya ce to wannan ya ce amma abin da na fuskanta da lamarina ba shi ne abin da na ba lamarina baya ba Allah sarki wasu za ga saboda rashin fahimta da rashin cirar karatu a wajen malamai wai wannan hadisin suke kawo hujja da shi annabi ya ce bai san gaiba ba wai la zu la ustaqbaltu min amri mastadbartu ai da ya san gaiba da ai bai ce da na fuska da abin da na fuskanta daga lamarina ba shi na bawa ba ba a fahimci abin da annabi ke nufi ba a'a ai Allah shine da tashri'i shine zai ce ya shar'anta abu ayi kuma wannan ya yi nushar wannan hukuncin a ɗora wannan hukuncin amma ba abin da manzo Allah bai sani ba manzo Allah ya san za a yi tashri'in kafin a tashri'in amma ba shi da iko ya bayyana an yi tashri'in ai sai Allah ya yi tashri'in me ya hujja akan wannan Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa manzo Allah yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cewa wannan ayar ta cikin suratul ahzab da yake cewa wa tukhfifi fi mallahu mubdihi wata hashan nasa wallahu wannan ma wani wani waje ne na fadawan mutane wani anan sai ya sai ya rabu da addinin sa ba garin fassara wannan aya wani da gaske dan ya dauko zahirin abin da Allah ya ce wata khufifi nafsika mallahu mubdihi wata hashan nasa wallahu haqu anta khashahu ya daura akan annabi Muhammadu wallahi ya fita daga addini ba za ka dauko zahirin wannan ayar ka fassara akan manzon Allah ba ba abin da Allah yake nufi ga annabinsa ba kenan Allah zai bayyana abin da yake cikin zuciyarka ya rasulullahi wanda ike baka fito da shi ka bayyana al'umma ba saboda shi manzala ya san duk abin da za a shar'anta tun daga farko sanda zaidu ya zo ai magana auren zainabu binti jahashin ne da manzala aika wajen iyayen zainabu ice yana neman auren zai zainabu suka jinga na suna farin ciki ice a zaidu bai ke nema saboda zaidu ya zo ga annabi yana son zainabu tun a wannan lokacin manzala ya san zainabu iyalinsa ce manta shiri'i bai zo ba saboda manzala me yasa mayan duku anil hawa in huwa illa wahayin yuha shi sai abin da Allah ya ba wahayi ke bayyana ba shi da abin kansa sallallahu alaihi wasallam to tun a wannan lokacin ya sani bai bayyana ba saboda shari'a bata zo ba shine wata kufifi nafsuka kana barin abun a zuciyarka na tashri'i saboda tashri'in bai zo ba baka bayyana mutane ba wata kufifi nafsuka mallahu mubdihi Allah kuma yanzu zai bayyana tashri'i wata kashan nasa kana kunyan mutane ba kana tsoron mai ba wanda annabi ke jin tsoron sa an da isa annabi ya ji tsoron sa an je yakin mutata ko da aka dare gaba ɗaya sadaukai aka tare da su saba'in wanda ba wanda yake ba zai iya karo da sadauki arba'in ba i kashe duk sadaukai arba'in nan shi kadai aka tanaje su su saba'in saboda su gama da annabi muhammad aka ba ana yaƙi ya rincaɓe sahabai sai na ce da tago annabi muke fakewa a baya in yaƙi ya kai bala'i da annabi muke fakewa da aka fake ana wannan sahabai duk suka dare da gudu ai annabi tago sa ya hau ina cewa anan nabiyu la ana bin abdul mutallib ni ne annabin da kuke nema annabi Muhammad ni ne ku zo ni ne laka zibba ƙarya bane ni ne annabin ana ibn abdul mutallib ni ne jikan abdul mutallib ni ne dan abdul mutallib wannan ba haluki ya isa annabi ya ji tsoron sa to in ka dago ga cewa ta hashan nasa ka fassara ta da Allah ya ce yanzu zai ga gangara to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai bai san gaban bane bai san baya ba abinda annabi sai bayan Allah ma ga sunan da yawa ba abinda ba sani ba za su gaya maka abinda yake kuma haka yake to balantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk abinda suka samu sun samu ne daga annabi to abinda ake a shari'a ce bata zo annabi ya bayyana ba eh manzo Allah da hajji harama ifradi to sai tashri'i ya zo cewar yi goya da umra saboda ya nuna halaccin in ka haɗa ko haji ka iya goya da umra shi sa manzo ya zama kirani shi sa a mushaidai aka samu saɓani. imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad kowanne a cikin su akwai wanda suka tafi wani haji ne fi kowanne imamu ahmad ita fa akan cewar imamu abu hanifa da farko shine kamar a shekaru a gaba sannan imamu malik in a ilimi ne da kuma imamu malik ne a gaba imamu abu hanifa ya ce kirani ya fi me yasa kirani ya fi saboda shi annabi muhammad ya yi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ya yi sallallahu alaihi wasallam daga baya shine ai abin da ya tabbata annabi ya yi imam malik da imam shafi suka ce a ifradi ya fi me yasa ai saboda manzo Allah tun farko kafin tashri'i ya zo ya juya kirani da ifradi ya niya gashi sai da tana Aisha ta faɗa wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajji da ifradi niya to wannan abin da ya zo da ba dan wancan tashri'in ba da annabi ifradi ne imam malik imam shafi suka ce ifradi yafi imam abu hanifa imam ahmad shi kuma yace tamattu yafi saboda manzo Allah ya ce ni ma da ba dan tashri'in nan da aka yi ba da ba dan na koyo a daya ba da ni ma tamattu idan suka ce ice saboda manzo Allah tunda yayi so a zuciyarsa da tamattu yayi ce to tamattu yafi kajin da kowa suka rabu shi kowanne kuma da hujjarsa kowanne ga hujjarsa a bayyane duk da abin yana koma kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam imam malik mu mazaban mu da mun haji ifradi yafi saboda mazala da shi yayi niyya da shi ya ihrami da farko to kun ji abin da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kirani shi shi kuma a wajen Imam Abu Hanifa yace kirani yafi kirani shi a mazhabar sa yafi Imam Ahmad shi kuma a mazhabar sa tamattu yafi kamar yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'i yazo kafin ya umra ta kudumi wafil kudum kafin ya dawafil kudum afwan to sai ya shigar da umra a cikin hajjin sa shi sa manzo Allah ya zama kirani yayi eh manzala kirani yayi sallallahu alaihi wasallam manzala yayi kirani ya shigar da umra ya yi dawafin sa na umra ya yi sa'ayi na umra a zauna kuma aka fita aikin haji aka je aka yi zaman mina aka yi kwana ɗaya a mina aka fita arfa aka gama arfa manzala ya dawo ya kwana a muzdalifa ya dawo mina ran sallah yayi jifa ya aski sallallahu alaihi wasallam aski ya yi gaba ɗaya aski kansa sallallahu alaihi wasallam yi addu'a yake cewa Allah ka gafarta wanda suka aski kansu baki ɗaya sabai suka ce da wanda suke sai sai ya rasulullahi ya ƙara faɗa Allah ka gafarta wanda suka yi aski gaba ɗaya suka ce da wanda suka yi sai ya rasulullahi ya ƙara cewa Allah kai gafara ga wanda suka yi aski gaba ɗaya ka rahamta musu suka ce da wanda suka yi sai ce da wanda suka yi sai isa manzo Allah so uku ya addu'a ga wanda suka yi aski gaba ɗaya sannan manzo Allah ya shigo ya dawaful ifaba ya ayi kuma na haji manzo Allah kirani yayi sallallahu domin in kirani zaka yi to zaka yi wato sa'ayi biyu ne a ciki kamar yadda in tamattu'i za ka yi shi ma yi biyu za ka yi dawafi biyu in ifradi ne yi ɗaya za ka yi ifradi wanda yake ifradi in ka shigo maka dawafin nan da za ka yi ba dawafin umra bane dawaful qudum sunansa ba kuma dawafin hajji bane dawafin hajji sai ran sallah shine za a yi dawaful ifara daga ran sallah yake fara daga ran kuma hazzul hajji ya fita a hankali a hankali muna shiga hadisan duk za a ji yadda aikin hajji yake duk ya kakkawo a hadisan gaba daya duk za a ji yadda abin yake amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi sahabbai kuma akwai wanda suka yi tamattu'i akwai wanda suka yi wato ifradi kaga dan sai a tabbatar da kowanne kowanne sunnan manzala ne manzala daman meye sa abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ya tabbatar to ga abin da ya aikata ga abin da ya faɗa akan ta mutu ga abin da kuma ya tabbatar sa sun yi kaga anan duk ya hada sunnan manzo Allah kowanne akai a cikin wayannan daidai ne to wannan shine wujuhul ihram ta inda harama haji da wayannan guda uku yadda kowanne ga yadda yake kuma muka shiga cikin karatun insha Allah kowanne za a ji shi ɗaya bayan ɗaya alhamdulillah wallahu alam amin na jin ai guda ɗaya ne ya isa ko ba sai mun shiga ba <clears throat> za mu maimaita an aisha ta an kabo da sayyidat an kaɓo daga da tana Aisha Allah ya ƙara da a gare ta kala tace harajina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatul wada'i shekarar hajjin bankwana fa famin naman a hallabi umratin ta ce a cikin mako da ya harama da umra kawai sai ya je zai harama da haji wa minna man ahalla bi hajjin wa umrata a cikin akwai wanda ya harama da haji da umra mai yin kirani kenan wa minna man ahalla bi hajjin akwai cikin mu akwai wanda ya harama da haji kawai mai ifradi kenan wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ya harama da haji kawai shine wato ifradi za mu ji a ciki ma zai kawo wancan hadisin da ya goye wannan umra din wa amma man ahalla bi umratin tace amma wanda ya harma da umra sai daga baya zai harma da haji fa halla inda qudumi da aka je aka yi dawaful qudum ya sa ayin sa na umra shikenan ya cire haramin sa yace sai ya cire haramin sa ya zama hillu ma'ana duk abin da aka sa mai haji ba zai yi ba to shi zai yi saboda ya riga ya cire harami wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal hajji wa umrati amma tace wanda ya harma da haji kawai ko kuma ya hada haji da umra da mai ifradi da mai kirani kenan su wa'annan nan lam yahillu ba su zama sun zama cikin halali ba hatta kana yawmun nahari har sai ran sallah ran da ake soke taguwa ma'ana an dawo daga arfa an zo ran sallah an yi jifa an yi saisaye to sannan su kuma za su yi za su talili sun gama aikin su kenan hajjin su ya haɗu wallahu ta'ala amin na'am na'am na'am tambayar da yake cewa wanda ya tamattu'i ya zo ya yi <clears throat> ɗawafinsa na umra ya sauke umra ya gama to kuma aka zo za a fita aikin haji sai ya fita zai je ɗauko a wajen miƙati sannan zai ɗauko aikin haji ai da ka saurari makaratun da farko da muka fara wancan hadisan na wancan satin ai an gama dama an faɗa wanda zai harama da hajji a mutanen maka daga cikin maka zai yi kawai ayi kuwa ina cikin maka tunda dai ya zo ya umra yana maka bai fita daga maka ba Allahumma sai dai da ya umrar koma yi Madina to ran da za a fita zai to kuma daga ga wajen da masu Madina suke yin harawa daga nan zai yi harawa amma yana cikin maka ai daga maka zai yi haramarsa ta aikin hajji wanda duk wanda yake cikin maka da daga maka yake yin harama hajji na haramarsa ta umra eh, ta gabata eh wannan ya riga ya gama shi yana fara kan mutum yayi umra ya soke umra kuma ya gama ta mutu zai dama kuma ya so ya cire haramin sa kaga yayi umra ya gama yayi dawafi na umra yayi sa'ayi na umra yayi aski sai sai kenan ya cire harami kamar misali mutum ya je ya to yanzu kamar yanzu alhaji ya tafi zai gama zaman madina ito maka ba a ma fita ba wani ma saura kwana biyar a fita to kaga yazo zai umra ne in ya umra ya gama zai cire haraminsa kuma dole ya zauna to ran da za a fita ran takwas ga wata to shine zai yi harama a cikin maka zai je ya wanka halas kawai ya niyya kuma aikin hajjin sa dama kuma kaga yayi tamattu'i kaman masu yanka ya hada ko eh ba sa yi a can na ayi a nan yanka a can aka yi wa mahillaha ilal baitul atiq haka Allah ya ce nasan alqurani a can ake yin yanka ba a gida ake ba ai mahallinta a can ma ake yankawa eh illa iyaka ba laifi kamar yadda wani abu yanzu ya fito saboda sauƙaƙa bayi ka biya kuɗin tun daga nan a yi maka a can a yanzu na ga ana yin wannan tsarin ayi wanda a can din ma kace sai ka ga hadayarka da za ka yi ka yanka ai wani dogon aiki ne ba kan ka je wajen ma aiki ne ba za ma ka iya ba saboda wahala da ake ciki illa iyaka abin da na so in dan faɗakar akan yanzu musamman aikin hajji shi ake fuskanta wani abin yanzu ya kai misali kamar mutum ya to daga Madina zai zo maka shi niyyar sai yana so ya yi ifradi to in ya riga aka ɗauko shi daga Madina aka kashi maka da wuri kusan ba zai yi ifradi ba ba zai iya ifradi ba saboda in akwai lokaci ragowar kwanaki da za a fita ba zai da wahala ba zai zauna cikin wannan haramin shi kadai kwana biyar ko ba wanka ba kuma sai ya zama ma ya bata ma aikin hajjin nasa eh a to ai kaga ba zai yi ba na'am na'am hmm. eh tunda ba a bai shiga haji ba kwarai shi daman harami aka cire za a yi wanke shi kwarai da gaske daman da ba a so a sa mata turare yana jikinka in ka yi haramin za mu zo akwai hadisi da sai da tarashi take faɗa ta ce ni nake sa wa haramin manzala turare mai yawa a jiki kafin ya ɗaura a jikinsa in ya ɗaura a jikin ma take ce har ga alamun turaren a jikin haramin eh ba sa kar a sa ta in ka sa shi a jikinka ne ka riga kai harama to wannan kuma ka sa turare sai yanka ya kawo eh, na'am Na na'am eh eh hmm. Ah, ina ba abin da zai kawo masa yana tambaya kan cewa mutum ya riga ya ne ifradi zai kafin ya je ya dawo abin nan sai juya kirani zai zai kawo masa wata hada a ah, ina babu ai yayi abin da annabi ma yi kenan ai shine daman shine ma ma'anar kiranin shi kirani daman ai annabi haka ika kaga da haji eh, sai da Aisha ta fada yayi harama ne da haji kawai to sai kafin ya je ya dawa kudum ne kuma ya sa umra shi sa ya zama kirani din ma shi daman zaka iya sa kiranin ne kafin ka dawa kudum amma in ka riga ka gama dawa kudum to kuma umra ta ta gaba ta wuce sai baka yi niyyar wannan dawafin na umra ba amma da ka zo wajen zaka bada dawafin tun a nan cikin masallaci zaka yi ta wannan dawafin kamar da shi na umra kayi irdafin umra a cikin hajji ya zama kirani eh amin amin alhamdulillah ba tambaya ko na na a daman duk wanda ya kira ni zai yanka an shi ma ya san ai haka ne to ai ya da kira ni zai yanka ya san wannan ai ya san wannan dama mai kira ni na fara ai da mai kira ni da mai tabattu idi za su yanka yayi eh, mai tamattu'i saboda jin daɗin da yi mai kirani saboda haɗa hajji da umra da yi wanda ba zai yanka ba kawai wanda ya yi ifradi wanda ya shi shine kawai ba yanka a kansa Allahumma sai dai in wani abu i da ya jawo mar yanka eh amma ba yanka na wannan aikin hajjin da yayi wannan a ah, sai wani abu yayi domin akwai abubuwa wanda zamu shigo zamu ji mahzuratul haji abubuwan da aka hana ayi wanda su ma sai an kula da su mutum yayi wannan ɗaya daga ciye sai yanka ya kama shi eh, Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya kaddara a aikin hajjin da mu alfawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matafiyan mu Allah ya kai su lafiya idan rasul lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka alfawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fati غير المغضوب عليهم ولا الضالين